duk da jinkirin da aka samu na bayyana sakamakon zaɓe a wasu ƙananan hukumi a jihar Kaduna da kuma soke zaɓukan da aka yi a wasu ƙananan hukumi guda biyu. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Arifa ya ce an dai samu nasara tun da an yi zaɓen ba tare da an samu wani tashin hankali ba. An yi zaɓe da na'ura mai ƙwaƙwalwa. kuma an yi zaɓe lafiya duk jihar Kaduna ba inda aka ce an taɓa wani ko an kashe wani. Akwai magudi da aka samu bayan an gama zaɓe har yanzu ba a gama fito da sakamakon zaɓe ba a duk ƙananan hukumomi. Ina kira ga al'ummar jihar Kaduna su yi haƙuri tun hukumar zaɓe sun gaya mun cewa yau za su fito da duk sauran sakamakon zaɓe da kuma wuraren da za a sake yin zaɓe. akwai ƙananan hukumomi guda biyu ko uku wanda kila sai an sake yin zaben amma insha Allahu abinda mutanen jihar Kaduna suka yi suka nuna cewa za su iya zama su layi su zaɓi shugabannin su ba tare da faɗa ko zagi ko cin mutunci ko tashi hankali ba ya zama misali ga duk Najeriya da Afirka gaba ɗaya saboda haka ne nake muku godiya Allah ya saka ma al'ummar jihar Kaduna da alheri kuma wannan zaɓe da aka yi ya nuna cewa talakawan jihar Kaduna sun gane cewa wannan gwamnatin ta ne musu aiki domin mun lashe ƙananan hukumomi duka na tsakiya da arewaci a kudanci kuma mun raba da sauran jam'iyyu. Sai dai kuma ganin jinkirin da aka samu da kuma soke zaɓuka a wasu ƙananan hukumomi guda biyu ya sa shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. Mr. Felix Hassan Hayat ya kira wani taron manema labaru da ya ce jam'iyyar PDP na da korafe-korafe game da yadda aka gudanar da zaben kana hukumin da ya gudana a ranar Asabar a jihar Kaduna. Jami'in zabe da ya kamata su ba da sakamakon zabe sun bace a wuraren da aka sa su yin aiki. An neme su sama da kasa ba a same su ba. To yau Allah da sa sai mun fara ji ana ba da sakamakon zaboka mu kuma ba riga an gaya mamu cewa waɗannan mutane wai an same su ne ko yaya mu muna da rahoto daga mazabu da kuma akwati akwati na kowace karama hukuma sai dai inda ba a yi zabe ba domin musani sani <laughs> ba a yi zabe a igabi ba ba a yi zabe a kudan ba ba a yi zabe a giwa ba to amma muna ji ana ba da sakamakon zabe ana ce apc ta ci zabe na biyar da haka nan an ce an dakatar da zabe a kananan hukumomi guda biyu da kaura da kuma jaba muku a mu da kaura da jaba ba inda aka yi wani tashin hankali amma muna kira da mutanen jihar kaduna da su kwantar da hankalinsu ba za mu yadda a yi amfani da zabe domin a kawo tashin hankali a jihar mu ba za mu bi duk hanyoyi da tsarin mulki na kasar nan suka shimfida don mu nemi ma mutane hakinsu ba tare da an kawo wani tashin hankali ba. Dama dai kimanin sa'o'i ashirin kafin a fara zaben kana hukumi a jihar Kaduna haɗakar jam'iyyun adawa ta CNPP ta kira taron manema labaru inda shugaban haɗakar jam'iyyun adawan alhaji ibrahim umar ta umar raƙumi ya ce jam'iyyun ba za su yi zaben ba saboda zargin zure mun janye ne amma kuma za mu kai hukumar zaben ƙara kotu duk abin da suka aikata za mu bi hanyar da ya dace na shari'a ba ku ganin zai iya zama ihu bayan hari tunda ba ku shiga zaben ku ka tafi kotu ihu bayan hari so na ya za a yi harkan kotu ka ce a zama ihu bayan hari a mun ce ba za mu yi saboda ga dalilin mu saboda hukumar zaɓe ta dakatar zaben in ta ki kuma za mu kai ta kotu wannan dai shine na farko da aka yi zaben kana hukumi da na'urar zamani a jihar Kaduna kuma shine na farko da jam'iyyar adawa ta lashe kujera sama da ɗaya a matakin zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.